صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اتعاني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن مجرمة أولا رانا تأشرين دا أكو قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin lissafin nasara shekara dubu biyu da tara idan ba ku manta ba muna cikin suratu taha Zai mun ji bani isra'ila angulu ta koma gidanta na tsamiya sun koma bautar ne ɗan maraki annabi musa ya dawo a fusace yana musu fada yana cewa suna so fushin ubangiji ya sauka a kansu ne shi yasa suka saba wato alkawarin da suka yi mashi to wace ansa suka bayar a lokacin ƙwanu ma أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري wato bane Isra'ila yanzu suna ba da hanzarin su wajen annabi Musa wato abin da ya faru lokacin da annabi Musa zai tattaro bane Isra'ila su taho to bane Isra'ila sun shirya wata hikima ta ɓadda sawo saboda kada a gane za su yi gudun hijira ne sai suka nuna wa kiddawa 'yan kabilar fir'auna kamar buki za su je a sanadiyar haka an samu da dama a cikin bani isra'ila waɗanda suka karɓi aron kayan ado kayan kwalliya musamman abin da ya shafi munduwoyi na zinari karɓar wannan aron kayan zai kwantar da hankalin kiddawa ba za su gane gudun hijira za su yi ba to yanzu da ya sun gudun hijira ga kuma wasu kayayyaki waɗanda ba nasu ba a hannunsu akwai buƙatar su ɗauki mataki ya za su da shi to dai daidai sanda wannan magana ta taso annabi musa shi baya nan wanda ya saura shi ne annabi harun to a nan malamai sun yi saɓani wane ne ya ba Bani isra'ila shawara akan su tara waɗannan kayan munduwa su narka su da wuta su mai da su ya koma kaman dunkule kamar blok guda na zinari domin a samu daman ɗaukarsa har ya zuwa lokacin da annabi musa zai zo ya faɗi menene matsayin shari'a akan wannan matsala to wasu sun yi sabari wasu sun ce shi samir shi ya ba da shawarar tun asali wasu sun ce a shi annabi harun shi ne yasa aka hura wuta ya ce a sanya wa'annan kayan munduwa duka a ciki a narka shi yadda za a dunkula shi a wuri guda daya tunda bai yiwa a maida wa mutanen fir'auna za a fi samun saukin ɗaukarsa idan yana matsayin abu guda daya kuma kowa yana jin ya cire haƙƙin da ya san ba nashi bane baya hannunsa kamin annabi musa ya dawo ya samu shawarar da zai bayar to wannan dunkule na zinari na wannan kayan ado da aka haɗa aka narka a wuri daya shine abin da shi samire ya amfani da shi ya kera musu wannan dan karami da suka rinka bautawa to shi yasa da suka zo suna ba annabi Musa uzuri kalu sai suka ce ma akhlafna mau'idaka bi malkina ma'ana ba da san mu ne muka saba wannan alkawari da muka maka ba hanyar ka da muka canja ba da san mu muka yi haka ba ba da mallakan lamarin mu ma muka aikata haka ba suka ce walakin na hummin na auzaran sai dai mu akwai wani nauyi da aka ɗora mana min na qaumi na kayan ado kayan kwalliya na mutanen fir'auna to wannan nauyi da